cikin shirin ko ta kwana don gudun abin da ka iya faruwa a nan jalin gwafa da jihar Taraba bayan wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke a yau Juma'a inda mata ta buƙaci da Hanza ta rantsar da tsohon mataimakin gwamnan jihar Alhaji San ladi da a bayan 'yan majalisar dokokin jihar Taraba suka tsige to ko shin maya lauyoyin mataimakin gwamnan suka je ba da Solomon Dalum na fa cikin lauyoyin da suka tsaya mataimakin gwamnan a wannan shari'an da aka yanke eh, shi hukuncin da kotun ta bayar a kotun kolina na da ke zama Abuja ta tabbatar da gaskiyar magana wanda shi mataimakin gwamna ya kai kotu sama da shekara da ya ke gaba. Ainihin kwayar magana ita ce a bi ka'ida inda tsarin mulki ya shimfida domin a sige shi daga ofishin shi ba. ita ce abin da muka kalubalance ta tun daga kotun taraba har zuwa kotun koli har inda aka samu yau gari ne wannan alhamdulillah domin adalci an yi mishi adalci an yi wa shi a mataimakin gwamna adalci domin yanzu an wanke shi daga zarge-zarge da aka yi mishi kaga yanzu matsayin shi na dan siyasa ya dawo fas yana iya yanzu ya buge kirji ya nema komi kuma doka yanzu a bayanai take saboda haka ba wani majalisa nan gaba da za ta ji ta bi bayan fage da bar doka da shige gwamna kuma taimakin gwamna. yanzu haka ma dai wannan hukunci ya fara baka wani al'ummar jihar Taraba wato tsakanin masu murna da kuma waɗanda ke takaici ko da ke su ma adawa sun bi sahun masu murna Alhaji Hassan Jika Addo da ke zama shugaban jam'iyyar adawa ta APC ya ma bayyana dalilan su na yin wannan murna mu tsakani da Allah mu murna muke yi me yasa kuke murna abin da yasa muke murna wato alƙalai sun nuna gaskiya kan abin da suke yi saboda kowa ya sani an yi zalunci lokacin da hanyoyin da aka bi aka kira sani ba a yi adalci ba to murnan da muke yi shi ne Allah ya sa duk zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba za a yi adalci irin wannan idan an cire mutum akan zalunci a dawo da shi kamar yadda aka yi din shi ne murnan da muke yi wannan zai daɗa babu ƙarin gwaiwa ne saboda saboda dama mutane suna taraddidi me zai faru ne in ka ci ma a je kotu a zo a eh, ce a yi ya zama ba ya amma yanzu mun fara samun tabbaci cewa ko da mutum ya ci zaɓe ya je kotu in Allah ya yi ba ya rundunar 'yan sannan jihar dai ta ma gargadi al'umman jihar ne da su bi doka da oda asp joseph kwaji kakakin rundunar 'yan sannan jihar gama abin da yake cewa kullum 'yan gari su zama masu bi doka da oda akwai 'yan sandanmu ciki da waje suna na suna sintiri a cikin gari ba a tabbatar cewa ba wani tashi hankali yanzu abin da muke so jama'a su yi shine a rundume zaman lafiya kada ɗauka doka a hannu kuma a kiyaye duk wani abin da zai kawo tashin hankali. To wai ko shin maya 'yan majalisar dokin jihar Taraban ne suka ji da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke? Honorable Isha Daniel Gani shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar Taraban wanda tun farko su suka tsige mataimakin gwamnan jihar Taraban. Bello ka san wannan kotun kotun Allah ya sani kuma kotun da ba wani a gabanta kuma ba inda kuma da yi gyara wannan abu. Kotun da ka san demokradiyya yake yi kuma mu lobe ka ne dole mu obeyin abin da kotu ta faɗa a yi. Din kuwa dama processes na tsige sani ɗin bayan an bi kage yadda haka ya ka tsige shi kotu ta nuna babba mishi adalci ba da haka tsige shi tunda ba yadda an ji nashi A furucin koya laifuffukan da aka zarge shi da shi na ya aikata ko bai aikata ba sai kwamiti din kawai suka Ba mu kuma majalisa mu muna gani ba mu yi kuskure ba tun da an yi wannan allegation a kan sani an kuma mun sa kwamiti su je su binciki wannan allegation din sun dawo da report sun ce eh ya aikata kaga ba mu da laifi a wannan wuri. Ya zuwa ma dai lokacin hada wannan rahoto ana ma shirye-shiryen rantsar da mataimakin gwamnan da aka komar a matsayin sabon mukaddashin gwamnan jihar Taraban yayin da shi ko tsohon mukaddashin gwamnan jihar da aka tubi a yau Alhaji Garba Umar wanda tuni ma ya bayyana nesa na tsayawa takarar gwamna a zaben shekarar 2015 ke fabarin gidan gwamnati. Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.